Jim kaɗan kafin a sanya faifan bidiyo ga ɗalibai da jami'an gwamnatin Najeriya da aka gayyato don ganin yadda Najeriya ta zo na farko a gasar kimiyya da fasaha na duniya da aka yi a Amurka sai da jakadan Amurka a Najeriya ambassador Stuart Samington ya yi wa ɗaliban jawabi mai ratsa zukata. Each one of you working together Kowane ɗaya daga cikin ku in kuka yi aiki tare za ku iya maida Najeriya da ma duniyar kyakkyawan wurin zama saboda abin da za ku iya yi kuma za mu duba yadda za mu mara muku mu karfafe ku ku duba hanyar da za ku zartas da abin da kuka koya a aikace aikin kuma da zai samar muku da kuɗin shiga. Ambassador Simonton ya ci gaba da jan hankalin ɗaliban. The science of life isn't just about Kimiyyar rayuwa ba ta takaita kadai akan dabaru ba, amma kan mutane ne kamar ku, da ma canza alkiblar rayuwa, ku sarrafa kwakwalanku da rayuwarku bisa wani sinadarin da zai kawo canji a rayuwa. Cikin kasashen duniya 28 da suka shiga wannan gasa, kasashe hudu ne suka zo dab da dab, wato Brazil, india nigeria da amurka kuma a cikinsu gaba daya nigeria ce ta zo lamba 1 an dai nuno bidiyon dalibai hudu da suka wakilci nigeria a wurin gasar da suka zo na farko suna bayanin manhajar da suka kirkiro na tsabtace muhalli sun fara da illar da shara ko rashin tsabta ke haddasawa na haddasa matsalolin rashin lafiya kamar zazzabin cizon sauro typhoid da sauransu don tunkarar wannan kalubale ne muka samar da manhajar da ake kira discardios da za ta tallafa wa mutane su biya bukatansu wajen neman a masu aikin tsabtace muhalli. daga bisani na keɓe jakadan amurka a najeriya ambassador samington inda na tambaye shi komai zai ce dangane da yadda najeriya ta zo na farko a wurin wannan gasa what's important about today is that there was an international competition abu mai mahimmanci da shi ne kasan wannan gasa ce na duk duniya kuma najeriya ce ta zo na farko akwai bukatar a jaddada wannan batu an fafata ne tsakanin manyan zakakuran ɗaliban ƙasashen duniya najeriya suka yi na farko kuma hakan ina ga ya faru ne saboda abin da su ɗaliban suke tunani na samo maslahar matsaloli ko ƙalubale hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria